Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin zamu jin da aka kwana a rikicin Amurka da Rasha game da kera makamai mugga. za mu taɓo rikicin Amurka da China, har ma da tsakanin Amurka da Iran, sannan mu taɓo Najeriya, inda gwamnan Yobe Ciroman ba, mai Malabuni, ke cewa ko da babu wata jiha da za ta tanadar wa makiyaya riga, su kam sai sun samar, saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da batun muggan makamai domin kungiyar tsaro ta NATO ke cewa ba za ta shiga gasar kera muggan makamai ba da Rasha. Sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ya bayyana haka jim kaɗan bayan rushewar yarjejeniyar da ke tsakanin Amurka da Rasha na haramta kera muggan makamai masu linzami da ke cin matsakaicin zango. Ga Nura Ado Suleiman da wannan rahoto. Yayin gabatar da wani jawabi a Brussels, John Stoltenberg ya ɗora alhakin rushewar yarjejeniyar a kan Rasha, wadda ya zarga da ci gaba da kera makaman masu cin matsakaicin zango da ka iya dakon makaman nukiliya. Ilahirin kasashe 29 na ƙungiyar tsaron ta NATO ne suka mara wa Amurka baya yayin rusa yarjejeniyar ta INF da ta cimma da Rasha a shekarar 1987. wadda ta haramta kera makamai masu linzami da ke tafiyar kilomita 500 zuwa 5,500 A shekarun baya-bayan nan dai Amurka ta sha zargin Rasha da kera sabbin makamai masu linzami kerar 9M729 da ke tafiyar matsakaicin zangon akalla kilomita 1,500 abinda ya saba wa yarjejeniyar ta INF zargin da Rasha ta sha musantawa inda ta ce makaman da take kerawa na yin tafiyar kilomita 480 ne kawai. A wani labarin daban, ƙasar China ta ce ta mayar da zazzafar martani dangane da matakin da Amurka ta ɗauka na labta sabon harajin kashi goma daga cikin ɗari a kan kayayyakin da China ke kaiwa Amurka, da kimarsu ya kai dalan Amurka biliyan ɗari uku. Shugaba Trump na Amurka ya sanar da labta sabon harajin a daidai wani lokaci da wakilan kasashen biyu ke tattaunawa a Shanghai don warware rikicin kasuwanci tsakaninsu. sai batun rikicin gabas ta tsakiya domin shugaban faransa ne emmanuel macron ya tattauna da shugaban iran hassan ruhani a nashi kokarin na sasanta rikicin iran da amurka mu bi abdulrahman gamba ahmad da wannan rahoto fadar shugaban faransa ta ce shugabannin biyu sun tattauna ne ta wayar tarho a kokarin da kasar ke yi na daukar duk matakan da suka dace na ganin bangarorin sun bude kofar tattaunawa shugaban faransa emmanuel macron ya sha alwashin kokarin sasanta bangarorin biyu domin rage tankiyar da ake samu da kuma ceto yarjejeniyar nukiliyar iran da ke neman rugujewa sakamakon janyewar amurka da kuma ɗorawa iran sabbin takunkuman kare tattalin arziki Idan muka tafi kasar Brazil kuwa, jami'an tsaron kasar ke cewa mutane aƙalla hamsin da biyu suka mutu a wani gidan kaso da ke arewacin kasar a lokacin da wasu ƙungiyoyin fursunoni da ba sa koga maciji da juna suka tada tarzoma. Michael Kuduson na da wannan rahoto. Wannan ne rikici na baya-bayan nan da ya addabi wannan gidan yari na kasar Brazil mai cinkoson masu zaman kaso kuma mai matakar hatsari. Wani jami'i daga hukumar gidan yarin jihar Fara na kasar ya wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mutane goma sha shida daga cikin waɗanda suka mutu fille musu kai aka yi a yamutsin da aka kwashe tsawon sa'o'i ana yi. Yayin aron gamar jami'an gidan yarin biyu ne aka yi garkuwa da su tun daga karfe bakwai na safe waɗanda daga baya aka sake su a watan mayun da ya gabata akalla mutane 55 ne aka kashe a gidajen yari daban-daban a jihar amazonas mai makwabtaka da jihar fara waɗanda aka ce da rikice-rikice da ke da nasaba da daba ne suka haddasa haka brazil ce ta uku a yawan mazauna gidan yari a duniya bayan amurka da china da yawan masu zaman kaso da suka kai 700,712 a watan yulin shekarar 2016 Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai harkan lafiya kasancewar a yanzu haka hankulan jama'a musamman a yammacin Afirka na tashe sakamakon sake bullar cutar nan ta Ebola da ake ganin idan har ta harbi mutum sai dai gyaran Allah. Hukumomin jamhuriyar demokradiyya ta Congo a makon nan mai karewa suka sanar da killace mutane akalla sha biyar a kudancin Kibu saboda ana ganin sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da wannan cuta. Matakin da yana zuwa ne a wani lokaci da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayyana irin matakan da take ɗauka kamar yadda za a ji daga ɗaya daga cikin manyan jami'an lafiya na hukumar wato Dr. Ibrahim Chisofal. If you take specifically the vaccination, around 95% who are eligible for vaccination are taking the vaccine. Idan ka ɗauki shirin yi wa jama'a rigakafin da ke gudana, akalla mutane 95 da ya dace su karɓi rigakafin yanzu haka suna karɓar sa. ina ganin wannan babbar nasara ce idan ka duba yanayin rigakafin a duniya amma lalle ana fuskantar tirjiya a cikin wasu al'ummomi saboda matsalar tsaro da kuma kokowar siyasa yana da matukar mahimmanci a ci gaba da aiki da shugabannin al'umma da matasa domin faɗakar da jama'a kan aikin da muke yi muna da tarin abokan aiki da ke faɗakarwa da kuma ganawa da jama'a kamar unicef da kuma wasu ƙungiyoyi da dama na duniya da na cikin ƙasa. Ta bakin Dr. Ibrahim Chisofal kenan. Daga bisani mun nemi ji daga bakin Dr. Nasiru Sani Gwarzo na ma'aikatar lafiya da ke Najeriya dangane da matakan kariya daga wannan cuta ta Ebola. Wannan cuta ta Ebola da take ci gaba da yaduwa bayan shekara ɗaya cir a ƙasar demokradiyya ta Congo alama ne na cewa cutar nan har yanzu tana nan kuma tana da ƙarfinta tana da ci gaba da yaduwa domin ba yadda za a ce ta shekara ana ganinta face sai a ce ta fita daga jikin wani ta shiga jikin wani sau da aka cuta na nan tana ci gaba da barazana ba ma ga mutanen congo ba kadai ga mutanen nahiyar afirka da kuma dukkan kasashe na duniya domin idan aka ɗauke ta a ƙasa cikin 'yan mintuna za a iya kai ta cikin 'yan sa'o'i za a iya kai ta wata ƙasar a yada ta koda ta hanyar matafiya ne. A gaida Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Ga taken ku likitoci, ga taken ku likitoci, ku likitoci, ba dan ma kudi kuke ba Ba dan kudi kike kullum waka dai dan ku ce ragi mai sama Allah ya taimake ku wa amin. Kafin mu shiga Najeriya, bari mu taɓo ƙasar jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da babban zaben wakilan ƙungiyar ƙodago ta ƙasar, al'amarin da bai sami fitowar ma'aikata sosai ba, kamar yadda aka zata. Ga wannan rahoton da wakilinmu na da magaran Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana. tun misalin karfe 8 na safe ne dai aka buɗe runhunan zaɓe wanda yake tu ma'aikatan su zo su yi zaɓe tsakankanin iyayen ƙungiyoyin kwadugo guda goma sha biyu da ke fafatawa a faɗin ƙasa baki ɗaya kuma a karon farko a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar domin samun wakilci ko kuma magana da sunan ma'aikata sai dai ba a ko ina ne ba ƙungiyoyin ke da wakilci domin anan jihar da magaramin ƙungiyoyi goma ne kaɗai ke fafatawa kamar yadda Mamman Umaru inspector da Travail kuma mataimakin shugaban hukumar zaben su su goma sha biyu ne a Nijar suke takara to su goma ne muka samu a nan in Allah sa aka kare wannan zabe za a gani wane ne ya canci a yi magana da shi ne ake cewa representativity duk wanda ya samu kashi biyar a wannan zabe da za a yi iya cikin kungiya wadda ai iya magana da ita sai dai a lokacin da na zagaya waɗansu rumfunan zaɓe na lura da rashin fitowar jama'a sosai sosai wanda alwal ibra shugaban huwa zaɓe ta ɗaya a ashiya ta hudu wanda ya ce baya rasa nasaba da haɗa zaben da kuma ranar aiki kenan ya kamata a ce zaben nan an ɗage aiki a ce babu aiki mutane ya ga sun fito da fifi yanzu mutum sai ya ta yi aiki kuma kewaye zaɓe kaga gugun dole ga akwai ɗan jinkiri daban kana ga kwatsa wannan abubuwa guda biyu shi ya kawo rashin fitowar mutane iya ɗaya daga cikin antuka hujja mai kai tare mutane su fito tunda wani gurin aikin shi ba gurin biron shi ke ba kenan ka gani wani ko da ya canzawa daga can ya taso zo zai kawo tangarda ali musa kaura shugaban hukumar zaɓe ta biyu da yake a cikin kwamiti ta hudu ya ce babu lahi a ganin shi mutane sun fito. To zaɓe yana tahiya lamu lahiya ba wani problem. Shuko Bashir Sule cewa yayi rashin ganin wani katabus daga kungiyoyin kwadagon ne ya sa su ma ma'aikatan su kai birsu da wannan al'amari. Abin da ya sa mutane ba su fito ba saboda central central ke ba su kama ma ba ma'aikata suna kallo ake walakanta su suna kallo ake kora su a cewar abubakar iro sule rashin sanin ciwon kai ne zai sa ma'aikaci ya ki hutawa a irin wannan musamman ma ce malaman makaranta ni a wuri na sai ce rashin sanin ciwon kai ne malaman makaranta ba su huto ba saboda su samu su kama ma santaral insu saboda lokaci ne nake gani da a yanayin rayuwar da suke ciki da kunci da rishin albashi a lokaci idan yau in ka ɗauka ka ɗauki misali abin da ya shahi mushen lakwal a walakance kake tayya kenan yau lokaci ne da ya kamata mushen lakwal su huto kwansu da kwarkwata su ibrahim malam cillo daga magaram rfi hausa yanzu sai Najeriya mu fara da jihar Borno wadda aka kwashe shekaru goma ana ta samun tashi-tashi hankula da kungiyar Boko Haram. a yanzu kamar yadda 'yan asalin yankin ke cewa tubarkalla lamarin babu muni sosai kuma kamar yadda gwamnatin najeriya ke faɗi an karya lagon ƙungiyar boko haram sosai ko da a wannan makon mai karewa mai kanuri na Legas ya tabbatar wa Abdulkarim Ibrahim Shikal bayan kwashe watanni biyu a Barnon cewa tubarkalla da abin da ya gani. Ga mai kanurin Alhaji Dr. Mustapha Muhammad to alhamdulillah yanzu jihar borno sai dai daji shine matsala amma cikin gari alhamdulillah jama'a suna harakansu yanzu abun da saura magana talakawa su koma su je su yi noma amma duk wannan ma ba kusa da gari dabba kilomita uku hudu ka shiga boko haram ba zai barka ba ka yi noma ma'ana ko da mutane na son su yi aikin gona abu da wuya saboda matsalar tsaro a cikin shi eh shine matsalan tsaro na cikin daji din kamar dai ka bari ka bar kwalta zuwa kalan kilomita biyu uku ka shiga to akwai matsala amma alhamdulillah shi farfesa umara babagana gwamna borno bangare yanzu abinda ya kama ngom gefe hannu dama da hannu agu ya kawo trokta ya nomata ta duk talakawa su zo su yi noma ina kwakwari abin da da ina so da mutane borno maza mu da mata mu da sarakuna mu mu bayar goyon baya wannan gwamnan wannan gwamnan na baya wasa saboda shi ya zo ya taimaki talakawa dare da rana baya barci saboda wannan mu bashin goyon baya su karti yanzu sojojin da sun zo nan su baki ne sun zo su yi taimake saboda wani karka mu boye mai laifi ma'ana dai akwai bukatar jama'a su ba da tasu gudunmuwa sosai yanzu shi mai girma gwamna ya zama ya cira civilian gtf ya cira maharbi su yi mitin da shi allah ya yarda kuma ya tashi ya ba su matoci yanzu suna yake tukuru kamar wannan hulɗa tsakanin gwamnati da kuma civilian gtf wato da ake kira suna kato da gora da sauran jami'an tsaro dama ana yi tsawon shekaru shi me yasa har yanzu ba kai ga samun nasara ba mm, abin da ya sa sa gwamnati kowa iri a kama lidoyin shi daban ne yanzu shi wannan ya zo ya tashi yana yi da gaskiya saboda yana ji tausayi talakawa akwai lokacin da ya je kam namuna mutum dubu goma ya ba su duka dubu biyar biyar biyar da iri abu nan wanke da dawa su je su yi noma wajen da ya noma ta tun dubu goma na dubu biyar biyar sau goma fa dubu goma fa miliyon hamsin ne ya da suka ambaci cewa gwamnatin ta bada umarnin a share wani fili ma keke saboda jama'a su zo su yi noma a kusa da gari kana ganin cewa jama'a za su karɓa wannan kiran su zo su yi noma yanzu ma suna noma ta gurin gurin kusa da kwalta ne ai hannu dama da hannu hagu da kwalta yanzu ma suna noma ta ai ya ba su a iri na dawa da wanke yanzu haka suna noma ta 27 local gwamnati komi da komi suna yafa masa sosai dare bisa dare ta bakin mai kanuri na Legas Alhaji Dr. Mustapha Muhammad kenan. Daga Borno sai mu za ku kaɗan zuwa Yobe, inda gwamnan jihar Ciroman Gujiba, Khalifa Gatan Al'umma Mai Malabuni ke faɗin cewa batun samar da riga da gwamnatin tarayya ke neman haɗin kan gwamnatocin jihohi su a Yobe sun amsa kira. Ga Ciroman Gujiba Mai Malabuni. Jihar Yobe eh, jiha ce ta manoma makiyaya da 'yan kasuwa. so makiyaya kuma da manoma alhamdulillah a jihar yobe uh, ana zaman lafiya ana tare sannan kuma a gwamnatance tun lokacin da aka yi maganan shela na rigage tsarin rigage da gwamnatin tarayya take ke sote a karkashin shugabancin shugaban muhammadu buhari jihar yobe tana daya daga cikin jihohi da ta yi na'am da shirin saboda uh, alfanun da zai biyo baya saboda wannan kasan mutane sun sa siyasa a cikin magana sun kasa fahimci alfanu da fa'idodi da zai biyo cikin wannan shiri to amma mu a jihar yobe a shirye muke mu hada hannu da gwamnatin tarayya mu ga cewar mun samar da rigage da duk abin da rigagen za ta tanada da dukkan alfanu da al'ummar mu na jihar yobe za su mora musamman mamakiyayen mu a shirye muke a gwamnatance mu ba da goyon baya mu ga cewa mun ba da gudunmawa sosai saboda harkan kiwo ya inganta duk da cewa wasu jihohin a kudancin najeriya sun kore su kana ganin za ku iya killace naku kenan to ai matsalar shine su sun kasa su fahimci alfanun da yake ciki shine nake magana ba su tsaya ma suka duba menene alfanun da ke ciki wannan tsarin ba suka yi fatali da shi ko kuma kawai watakila siyasa suka sa a ciki mu kuma mu mun san irin alfanun da yake ciki domin babu wani dan arewa da baya cin albarkacin kiwo mu mun san wannan so saboda haka bara mu yi wasa da kiwo ba so muna nan insha Allah a shirye mu haɗa hannu da gwamnatin tarayya mu ga cewar mun samar da wannan tsarin a yobe ba a bar mu a baya ba to akwai ai matsalolin kamar rashin kasuwanni na zamani na dabbobin da ma kasuwanni kamar yadda a kwanan baya kai magana cewa za a tanadar da kasuwanni saboda jama'a 'yan kasuwa masu ji daɗi ƙananan 'yan kasuwa su ji daɗi. Eh to mun yi wannan a cikin alkawarar da muka yi wa al'ummarmu akwai maganan kasuwanni na zamani musamman ma a garin damaturu a potiskum galda buniyadi gaidan guru gashuwa wannan duka manya-manyan kasuwanni ne wanda kuma in muka gina su al'ummanmu na jihar za su karu sannan tattalin arziki ne za ta haɓaka a ƙasa so akwai fa'idodi da dama domin maganan ma da kiwo da ake yi da kasuwan dabbobi duka abu ne da in aka tsara shi gwamnati za ta karu jama'a za su karu makiyayan kansu za su karu saboda za a samu tsare-tsare da yawa abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi kiyaye dukiya da sauransu. duk abubuwa musamman ma kuma jihar yobe ta haifi ci akan maganan kiwon lafiyan dabbobin kanta saboda dukkan fuji da ake wa dabbobi duk shekara ana yi ba a fashi eh, yau idan dabbobi suka shigo akwai kwararrun likitocinmu da suke kula da dabbobin da yadda suka shigo da inda suka shigo da su gane cewar masu cututtuka ne a sani duk wannan muna wannan tsare-tsare insha Allahu za mu yi nasara a kan tsari da muke kai ta bakin gwamnan jihar yobe kenan mai malabu ne Muna nan a Najeriya domin wannan batu na killace makiyaya na ta samun masu furta albarkacin bakinsu ganin yadda wasu ke kyamar shirin samar da ruga na gwamnatin tarayyan. Yariman Muri Alhaji Isa tafi da Mafindi na ɗaya daga cikin manyan manoma kuma makiyaya a yankin arewa maso gabashin ƙasar kuma mun nemi ji daga bakinsa ina mafita game da batun taimakawa makiyayan. Duk Allah duwa ina abubuwa mai aka manomi kuma mai aka yi wa mai kiwo yana da ko hanya na bi da dabbansa ya kai ta kasuwa yana da inda zai je sami magani dabban nan ya zamanto ya sami rigakafi don ciwo iri iri iri iri dabba yake ɗauka wasu ma za su shiga dabba za su shiga ɗan adam ina ma yake sarrafa dabba idan ka ɗauki tirela ɗaya na shanu daga kasuwar mubi kace za ka je port harcourt wannan hanya na ne daga kasuwar mubi kowane saniya za ka biya mata dubu hudu kafin ka sata a mota saniya talatin trailer zai ɗauka kaga za ka biya dubu goma sha biyu ko ba haka ba to in ka zo rabu da masu tsayawa a bakin hanya na park park park park park park wannan ka ba za ka san ma waye ba haɗan damfara ma sai ya samo dalili ya tsaye da trailer tunda mai shanu ya san dabbobinsa suna da rai ba zai yi ɓata lokaci ya cire ɗari biyar ya sallame su amma akwai ofishali wanda ke katsina ala wanda kowane saniya dubu shida ake biya su ba su da saniya hanya ba nasu ba yanci ɗan ƙasa yana da yanci ya wuce wannan wuri amma saboda taurin kai da rashin ji suka bai da wannan wuri hanya ne na samun kuɗi fiye da kowane hanyar samun kuɗi na benue state kowane mai kowane saniya ɗaya dubu shida sannan ka wuce ka tafi takon allah ya sauwaƙe maka idan ka je kai fakin a inda aka ce kada a yi pakin wannan ka sai iko allah saniyan nan zai za a ɗauke shi mai nauyin kilo 300 a mobi lokacin da aka kai shi fatako zai zama kilo 240-250 ya gama lalacewa don allah idan har an yi gwamnati saboda ya biya bukatan talaka kuma duk talakan najeriya yana cin nama menene idan gwamnati ta juya ta ce za ta sarrafa yadda za a yi grazing reserve ko ranches ko rugga duk dai sunan da aka kira saboda a kyautata yadda za a sarrafa wa'innan dabbobi a gaida yariman muri alhaji isa tafi da mafindi a sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin nasu da injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri